Masu ruwa da tsaki a kan lamuran siyasa sun fara mai da martani a kan matakin da ministan labarai da wayar da kan jama'a na Najeriya Alhaji Idris Malagi ya ɗauka na korar ɗaya daga cikin ma'aikatansa saboda dalilai na siyasa. Da tsakiyar ranar laraban nan ce dai mataimaki na musamman akan yada labarai ga minista Malagi wato Malam Rabiu Ibrahim. ya fitar da wata sanarwar cewa ministan ya dakatar da ɗaya daga cikin hadimansa mai suna sa'idu inagi saboda ya fitar da wata sanarwa ta kafar sada zumunta da ke nuna cewa ministan ya shirya tsaf domin tsayawa takarar gwamnan Niger a shekara ta 2027. Malam Sa'idu Etsu tsohon ɗan takarar shugabancin jam'iyyar APC ne a Najeriya. ya ce matakin da ministan ya ɗauka ya yi daidai domin yanzu da sauran lokaci. bayanin shi ministan wanda SA nashi ya fitar ya ce wa shi minista da gwamna suna da cordial relationship na aiki tare kuma yanzu na shi minista ne kuma wanda ba zai bari abu ya kawo tsakanin shi da gwamna ba. Wannan yana nuna kenan shi minista ba zai takara gwamna ba a 2027. To, kaga in minista na da niyan takara kuma ko ana gaya mai cewa zai takara ba zai fito da sauri ya musanta labarin ba zai dan bari ya ji ra'ayin mutane. To Yaushe shi ma dai dattijan siyasa a jihar Niger Alhaji Awaisu Giwa ya ce matakin da ministan labaran ya ɗauka ya yi daidai domin yanzu jihar Niger zaman makoki ake na fitinar 'yan ta'adda da suka addabi jama'a ba batun mukamin siyasa ba. wannan matakin da malagi ya ɗauka abin da ya kamata duk wanda yaran zamani masu so su hada fitina irin shi ne kamata kowa ya ɗauka ba ma malagi ba wa irin hali da muke cika a ƙasar nan ana maganar zaman lafiya inda za a zauna lafiya mu mutanen Najeriya muna fama inda za mu mu zauna lafiya amma ba ka tunda tunda siyasa ne yana da eh, hakki shi yaron ya faɗi abin da yake bukata tunda ba mamaki shi yana bukatar malagin ne a a samu canji. Ko yana bukatar malaki abin da ya kamata 'yan Najeriya ko kuma 'yan Niger su yanzu na irin matsalar da ke tattare da mu. Ya kamata mu dakatar da kowane magana sallan kowa mu fuskanci abin da ke tare da mu. To amma a nashi gefen jigon jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya Honorable Yahaya Ability ya ce akwai kuskure babba da minista Malagi ya tafka a daidai wannan zamani na siyasa. duk da cewa jihar Niger na cikin yanayi na masifar 'yan bindiga. Shimon ma akwai wani abu sai muna duba ya kamata ka Shi ya kira shi a gehe sai ya nuna mai wannan abu da kai ka yi kuskure ko kuma ba ma kuskure ba ne eh na ji amma ba yanzu ba lokaci bai yi ba amma nan take ka ce ka ɗauki matakin ka ce ka kore shi to muna duma akwai kuskure siyasa ake yi ba wani abu ba in ma wani abu tsakanin kai da shi ne hadimin ka ne. to amma wasu na ganin yanzu a jihar Neja ma tana cikin zaman makoki ne ba yanzu ne kuma ta bullo da wayannan abubuwa ba. eh ni kaina an ka tambaye ni zan iya cewa haka a ta mu kanmu yan adawa mun san cewa muna zaman makoki. da ce magana siyasa ba amma har yau da ka hito ga manuhana baka fahimci manuhana ba sai ya kira shi bai kamata mataki sarkin kora ya zo ba. A zaben shekara ta 2023 dai, Minista Idris Malagi ya yi takara ta gwamnan jihar Niger a jam'iyyar APC, inda gwamna Umar Muhammad Bago ya kada shi a zaben fidda gwani. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana, daga Mina a Najeriya.